yarinyar da muka yi waya kai a nan gurin in ba zan manta ba wadda na kira ka a nan gurin ne maka ba yarinya ta ka ce mani ba sai ka gaya min abin da aka ma yarinya ta ba amma dai da yake sunan ubangiji za ka yi iya bakin kokari mm. Ok, ko ne wadda kamar ina jin ita ce wadda eh, tambayanta da ka fara mun magana cewa ka ga test test na mai godiya na cewa. Ita yarki take fama da ciwon bargo din Eh, ila Mun ji sosai. Kamar yadda muka yi magana eh. Allah sarki. Kamar network. Eh, eh network din baki. Ina dan yankewa ne. Eh na'am. kai hmm. to amma amma alƙawari da nayi nake ce miki na yi ma miki alkawarin cewa zan yi aiki akan wannan lalura na bargo wato ɗan jarida a bargo hmm. wata jarabawa ce wadda ubangiji ke jarabta bawa hmm. da akwai cututtuka da dama da doktoci ba su da wannan baiwa kuma kwamfuta har har gobe ba a gano shi ba. Bata kai wannan matsayin. Amma kaga kaman abin da ya shafi ciwon bargo sukan mm. iya cirewa. Mm-hmm. Amma aka miyar din kuma sai kaga ba a dacewa. To wannan an sha cirewa a miyar mata da bargon a sha a miyar mm. ana duba bargon ne ke karewa da jini. Mm. To wannan kuma tunda muka yi magana fa waya fa muka yi tana wata duniya fa Egypt take fa ba fa Najeriya ba. A inda suka jan ma sun je fa suna jinya ne. ta ce don Allah a taimaka mata eh kaninta ma kan za a mai da shi daga nan Najeriya zai je Egypt eh. zai je za a tura kana ji tana amsa cewa ta ce hmm. haka ne tun da na ce mata ta kwantar da hankali yarinya ko an gwada ba za ga wannan hirar kamar bai jima ba yayin nake gani bai jima ba hmm. network ne ya ki dadi da ta tabbatar da bayanan sosai alhamdulillah kaji to alhamdulillah to me kallo ka da kaji yawa kaji kwana biyar da magana ko kwana biyar Allah ya dauke laluran wadda shekara da shekaru ana kan abu da Allah mai iko to wannan abun yin Allah ne a muna lokaci kurin jama'a ya hakuri in kana lokaci a sai hakuri yawa kujeran da muke kai a ba na biyun ta gaskiya ke kuma malama ba malama sarki yawa sarki yana godiya da wannan wanda yanzu haka yi wanda zan bata rance in ba a bani Mm. dubu kaza ba da ban zai eh, <laughs> za a yi saukari a <laughs> ta maka ga ko ɗari biyu ba karba ko naira hamsin ma ko ashirin ko fam naira shine karshen naira a eh, Najeriya ko eh. fam naira ko fam naira ma ban ko na karba kuɗin ki bai wa Allah oh. <laughs> waya ta yi Allah kaji Allah sai in cikin ɗari Allah ta ji haka ne dan adam ba raba shi da ka ji malam kashi ɗari malam an in Allah ya warware ta samu lafiya alhamdulillah ka ji yaddan Allah ai wani abu malam ana abu shi yasa ana baɗan mu'jizar manzon Allah sai in ji wani daɗi malam sai in ga gaba ɗaya kamar ma annabi abin da ake faɗa ma kan annabi ba faɗa komai ba wallahi tallahi saboda kai kanka ka kalla kanka wani bai da Allah maka mutum ba zai zo da damuwar shi ba gurin mm. fa ka ce ya je fa ko mm. Allah ba ka roƙa ba kuma sai samu lafiya to kai ka san wannan ba kawai bane eh. akwai baiwa ciki wallahi kurin haka kurin dai ba zai yiwu ba shi yasa mu'amala yana da kyau a rika yin mu'amala da mutane cikin kirki ta kyautatawa da gaskiya wani ka bata mishi rai malam ziraar kuma ba ta zauna lafiya ba kwata kwata sai a shekara arba'in ba samu mutum ɗaya na kirki a yi family ba hmm. da dama da kaga mutane wasu gararau gararau wallahi wasu taɓa bayan Allah ne bayan su ne sai su taɓa bayan Allah taɓa bayan Allah sai Allah ya fushi da abin zara'a su ma sai Allah ya kwashe musu albarka hmm. to kaji to saboda haka wannan mun gode Allah kaga wannan magana kai ka fara dauko ta hmm, ganin comment da take ta yi hmm. sai kake cewa ko wata mai ciwon bargo laluran bargo shine an dauko labari hmm. cewa wannan bargon shine na uku aikin ta shine na uku ne a duniya wanda nayi ayyuka cututtuka da dama amma da yake ciwon bai faɗaɗa ba kuma bai nisa ba to amma yana nan zai zo yi yawa to ina ga masu mai ba da taimako yana da kyau ku zo hmm. in ba ku wannan sirrin da ne wannan abu ku taimaka wa al'umma annabi ba wai ka rika karban kuɗi a nan mutane kana cutar da su ba wallahi kaman addu'a yau Allah ya kaza hmm. ya fi ka ɗauko naira miliyan ɗaya ka bani kaman addu'a malam ta kirki ka zauna kaman addu'a ya fi ka ɗauko miliyan ɗaya ka bani ya zo na mata da a ce ta yi addu'a da kar Allah sa a ce ta yi wallahi sai ta maka kuma duk abin da ta faɗa saboda farin ciki Allah sai ya amsa haka addu'ar da duk mutumin da ka kunta ta mishi hmm. ya zama dole Allah ya karɓi addu'ar shi saboda addu'a Allah ya ce ina karban addu'an wadda aka zalunce shi hmm. ina karban addu'an wadda aka kyautata mishi hmm. to saboda haka Allah ya sa tsakaninmu da ku kullun ya zama addu'a ne ba da niyan cewa mun fita duniya don mu karɓa dukiyan ku ko na yanzu wannan bai Allah ce mata dubu kaza nake so wa al aziz daga dubu ɗari har zuwa miliyan ɗaya sai ta bayar mm. ko ba ta da shi za ta bar. inda an samu wani takadari ne wanda dama an yi abu a cikin dace eh. kuma aka samu dacen sai ya ce in ba an yi kaza ba jiya zai dawo saboda haka ki turo kaza to sai mai maida ita kaman asusu kuma ATM kullun karba kurum kullun ya mu dafe kullum kullum yana ya mu dafe ya mu dafe sai ya dafe kuma sai kuma ya mu zulli ya mu zulli ya mu zulli <laughs> to masu kallo yau dai kun dai ji dai sirri kun dai ji baiwa kun dai ji gaskiya kun kuma ji zahiri daga bakin wata baiwar Allah da sarkin mayu ya taimaka ya tabbatar mata kuma kun ji irin alheri kuma sarki ya tabbatar muku da cewa yakan yi addu'a ya kuma yi taimako ba tare da ya karɓi naira ba dan dan Allah yake yi ba dan yabo ko dan ayaba ba kuma shi yana ganin sakamakon ubangiji wannan shine arkin sarkin mayun Najeriya da kuke kallo yanzu haka a zaune da ku jin kun dai gani kuma kun ji da ku ba sawa aka yi a rediyo ba ba dai ku ce a'a an tattara ne an sa wannan wacce wannan aiki ya faru da bakinta kuka ji ta faɗa to muna fata Allah ya kara mana yau ta irin ku ya ji wasu ma su ne shaida dan tabbas akwai wanda ayi wanda akwai da yawa wallahi wanda live na baya wuce su ta dauko an dauko ta tana kuka tana ta alhamdulillah nace sai hakuri me damuwa tace kaza ne nace an dauke baiwa Allah kuma mm. gashi ya dauko sarkin mayun eh. wannan shine Allah ya dauke wannan shine sarkin mayun Najeriya shugaban majalisar sarakunan mayun Afirka